radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan mace kuma da karshe a wannan rana ta Juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na zamu kawo muku sauran shirshiran mu da suka hada shirin nan na Afirka a yau akwai shirin na namurin masu saurare sai kuma shirin amsoshin fikihu akwai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jira abin da za a saurari da Allah kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 23 ga watan satumban shekara ta 2022 daidai da 26 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 89 suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan satumban shekara ta 1932 aka kafa ƙasar saudiya a yankin hijaz wanda ya haɗa da wurare masu tsarki wato masallacin haramin maka da kuma masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ke madina kafin haka tun a cikin karni na goma sha shida miladiya ne dai yan gidan sa'ud suka fara kokarin mallakar yankin hijaz da kewaye amma bayan yakin duniya na ɗaya sun sami tallafin turawan ingila inda suka yaƙi sharif makka wanda ke kula da yankuna masu tsarki a hijaz sannan kuma tare da taimakon turawan ingila suka kafa ƙasar saudiya a rana irin ta yau daga lokacin aka daina kiran yankin da sunan hijaz wanda ake kiran sa da shi tun lokacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda turawa suka haɗe wa al sa'ud yankunan hijaz da najat. da kuma kafa masarauta da sunan ali sa'ud wato saudiya kuma suka dora abdulaziz a kan sarautar kasar wanda har zuwa yanzu 'ya'yansa ne suke sarauta kuma suke rike da madafun iko a kasar tun da farko dai turawan ingila sun haɗa kai da ali sa'ud wajen yakar daular usmaniya duk da cewa ali sa'ud suna yankin najd ne ba hijaz ba amma turawan ingila sun yi amfani da su wajen rusa daular usmaniyya bayan da suka ci amanar sarki hussein sharif makka gwamnan dolar usmaniya a maka na lokacin wanda shine turawan suka fara yi wa alkawalin kan cewa idan ya taimaka masu har suka yi nasara to za su taimaka masa wajen karɓar sarautar yankin hijaz baki ɗaya bayan taimaka masu kuma maimakon cika masa alkawali su suka ɗauko abdulaziz daga iyalan gidan sa'ud suka dora shi akan mulki sa kuma haɗa masa dukkanin yankuna na hijaz da suka haɗa da makka da madina da kuma yankin najdu wanda yake gabashin jazirar larabawa wanda birnin riyadh na yanzu yana daga cikin yankunan najad a lokacin sannan kuma turawa tare da haɗin baki da ali sa'ud sakowar sarki sharif makka inda ya koma jordan daga can kuma ya koma birnin kudus har zuwa ƙarshen rayuwarsa sun kuma nada iyalan ali sa'ud suka ci gaba da mulki tare da taimakon turawan ingila da amurka har zuwa inda yau take a ƙasar da suka kafa mai suna saudiya wadda ta hada hijaz da najad da kuma najiran ta yaman da suka mamaye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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. ito da farko ga muhimman su Ƙungiyar Fangasan na zargin sojoji da satar ɗanyen man fetur a Najeriya. China ta ce Amurka ce take sace kashi 82 cikin 100 na man fetur ɗin ƙasar Siriya. an maka donald trump da 'ya'yansa a kotu bisa zarginsu da handa mai biliyon daloli yanzu kuma ga labaran da ke da ke Ƙungiyar manyan ma'aikatan bangaren man fetur da iskar gas a Najeriya ta zargi sojoji da kasancewa umal a ba'isin yawaitar satar ɗanyen man fetur da ake a ƙasar. Gidan radon Faransa ba da rahoton cewa ƙungiyar ta yi wa kwamitin da majalisar dattawan Najeriya ta kafa don gudanar da bincike akan matsalar satar danyen mai a karkashin jagorancin sanata afan basai wanda kuma shine a gabatarwa wannan bayani shugaban kungiyar ta pengasan festus asifo ya ce jami'an soji waɗanda aka baiwa aikin kare bututan man fetur na najeriya ta da haɗin bakin su ne da kuma ɓata gari ake satar man ta wajen ba da kariya ga barayi da masu gudanar da ƙananan matatun mai wasifo ya yi zargin cewa ana yin wannan satar ce da sanin hukumomi waɗanda aka ɗorawa alhakin kula da waɗannan ƙaddarori na mai a ƙasar ya ce ɓangaren sojoji wanda yake aikin tsaro na ruwa a ƙasar da kuma sauran takwarorinsu a fatakol da kuma su manyan jami'an soji sana da hannu kai tsaye a wajen wannan ɗanyar ta'asa da ake yi sannan kuma ya ƙara cewa ya kamata a gudanar da bincike wanda tuni wasu alamu suka nuna cewa jami'an sojin ba su da gaskiya domin ko suna karɓar cin hanci da rashawa a wajen masatar ɗanyen man fetur kuma suna ba su kariya a wannan badakala kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china sin wang ya sanar da cewa sojan amurka a ƙasar syria suna satar ganga 66,000 kowace rana kwatankwacin kashi 82 cikin 100 na yawan fetur da ake fitarwa a ƙasar syria a cewa ta sanarwa wadda ma'aikatar mai da ma'adanai ta ƙasar syrian ta fitar ta bayyana cewa matsakaicin yawan man fetur da ake haƙowa a kowace rana a rabin farkon shekarar 2022 ya kai kusan ganga 80,300 yadda kuma sojojin mamaya na amurka da sojojin hayar su suke satar ganga 66,000 kowace rana kwatankwacin kashi 82 cikin 100 na dukkanin yawan man da ake haƙowa a ƙasar syria tun daga farkon watan agusta an yi amfani tanka kusan 800 wajen jigilar man fetur wanda aka sace zuwa sansanonin amurka da suke wajen syria a dai lokacin da siriyawa suke layi na tsawon sa'o'i a gidajen mai ya yi isharar cewa siriya tana fama da irin matsaloli da amurka ta haifar wa wasu kasashe kamar irin su afghanistan iraki da libya saboda haka ne ake tauyewa al'ummar kasar syria hakkinsu da kuma 'yancinsu na rayuwa maimakon kare su yana mai kira ga amurka da ta mutunta 'yancin kasar siriya wang ya zarra cewa kamata ya amurka ta ɗage takunkuman ta kakabawa al'ummar syria da daina wawure masu dukiya tare da biyan diya ga al'ummar ƙasar da kuma ɗaukar ƙwararren matakai don magance raɗaɗin da ta jawo musu ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zuma ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran babbar lauya ta gwamnati a jihar new york a ƙasar amurka ta shiga da kara akan tsohon shugaban kasar donald trump da wasu manyan 'ya'yansa guda uku bisa zarginsu da zamba alicia james ta ce kamfanin tsohon shugaban amurkan donald trump da iyalansa sun rika karyar kara darajar kadarorinsu da biliyon daloli don kawai su samu bashi mai gwabi wanda suke so tare da kuma rage musu haraji shi da donald trump ya yi watsi da zargin da cewa wani bita da kulli ne na siyasa kawai ake masa akan wannan kara da attorney janar ta jihar new york din ta shigar akan harkokin kasuwanci da iyalai na tsohon shugaban kasar amurka donald trump suke yi wanda ake zargin su da zambar kuma almundahana ta ce sun yi ta kara gishiri da kuma zuzuta darajar kaddarorin nasu wadanda ta ce darajar su ba ta kai yadda suka ayyana ba tana neman kotu ta umarci waɗanta shigar da kara din a kansu da su biya tara ta dala miliyan 250 ban ha kuma tana neman kotu da ta haramta wa donald trump din da kuma iyalansa gudanar da wasu harkoki na kasuwanci a jihar new york tsohon shugaban kasar martaniya muhammad wuld abdulaziz ya bar birnin nouakchott inda nufi birnin paris na kasar faransa domin wata ziyarar jinya kamar da wasu na kusa da shi suka tabbatar da hakan wanda da shine bulaguro na farko da muhammad wuld abdulaziz ya yi tun da hukumar shari'a ta murtaniya ta zarge shi da laifin almundahana da kuma halasta kudaden haram tare da wasu makarrabansa a lokacin mulkin sa tsakanin shekarun 2008 zuwa 2019 mutanen da suke kusa da shi dai sun yi ta yada hotonsa wanda suka ce an ɗauki hoton ne a lokacin da yake filin jiragen saman na shot tafiyar World Abdulaziz na zuwa ne kwanaki biyu wanda aka cire masa tsauraran matakan tsaro sannan kuma aka maido masa fasfot ɗinsa na tafiya bisa shawarar da mahukuntan murtaniya suka yanke ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurrakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani a makon nan ne aka bude babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin New York na ƙasar Amurka. Taron wata haduwa ce ta shugabanni da gwamnatocin ƙasashen duniya inda ɗaya bayan ɗaya suke yin jawabai game da halin da duniya take ciki da ma ƙalubalen da take fuskanta. to kuya kuka ji da wannan taron anya irin wannan taron yana shafe matsalolin da duniya ke fama da su wannan shine maudu'in mu a wannan mako don haka malami na farko idan ka shirya sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da maganar Jamhuriyar Niger. To dangantar da wanga taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira wanda shine na karo 77 da ake Amurka. Muna adda Allah sa in shugabannin mu sun je sun yi bayani turawan su gamsu da bayanin da suka yi duba da cewa Majalisar Dinkin Duniya kanta rauni gare ta. la'akari da akwai rikice-rikice da ake da dama a duniya wanda alhakin ya rataye a wuyan Majalisar Dinkin Duniya ta dakata wannan abin ko ta kawo sasa kasance amma ba ta yi ba in ka ɗauki misali rikicin eh, myanmar ya laƙume rayukan musulmi da dama amma ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka shi ƙasar china tana azabtar da musulmi babu matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka uwa uba ga isra'ila ta zo ta jagwalgwala ma falasɗinawa ƙasa ta hana su sukuni ta hana su zama ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka illa iyaka sun zira ma iran ido sun samu da takunkumi akan wani nukiliya da take akan ci gabanta to da haka muke kira dai ga majalisar ɗinkin duniya Allah ubangiji ya sa wagga shawara in za su yi ta a samu matsaya wadda duniya za ta samun sauki da ma zama lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya na fasashe na duniya duka to sai mu ce wannan taron mu a wajen mu su ne ya shafa saboda karo na saba'in da bakwai kenan mu wajen mu kasashen mu na Afirka ba mu ga amfanin shi ba wannan taron saboda baya da tasiri gare mu talakawa saboda an shayin shi sai a zo a zamna a cika rugu a tashi kenan mu wajen mu talakawa baya da wani amfani saboda su ne yake gyarawa shugabannin mu musamman na afirka wanda suka wakilci can saboda in suka zo ma ba su gaya ma mutane ma abubuwan da aka yi can wajen kuma babu wani abu wata fa'ida da muke samu a dalilin wannan taron muna kira ga talakawa dai su yi addu'a Allah dai ya kama mana ya taimake mu kuma ya kawo hankulan shugabannin mu wanda muke gai kullun ya maido su akan talaka saboda mulkin ga talakawa ne ake mulka amma ba a musu abubuwan da suke so mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali gamadan na kira ku daga nan kano a lokal gamen ɗin kura a garin gamadan cewar unguwar ciroma wato taron md da majalisar ɗinkin duniya take tattaunawa kashi na 77 to mu gaskiya wannan taron za mu ce kusan a taro ne na shan shayi domin tun da majalisar ɗinkin duniya ta kafu bata taɓa kawo wata matsaya da aka cimma yarjejeniya cewa an samu salama ko kuma an samu ci gaba kan kudurin da ta gabatar so don haka wannan taro mu dai fatan mu allah ya sa a wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin yadda majalisar ɗinkin duniya take gudanar da aikace wasu aikacen ta rusa wasu bangarori suke ma ba tare da mutane sun lura ba fatan mu dai a wannan karan allah ya sa kwalliya za ta biya kudin sabulu domin a kasashen duniya tabbas sun shiga wani hali na karancin abubuwa na rayuwa fatan mu allah ya kawo mana mafita suna na gwani lawan ali gamadan na kira ku daga nan garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana zara dini Filasu Rijiyar Lemo mazaunin Akara Ghana. Eh tabbas mun ji daɗi da kuka ba mu dama domin tofa albarkacin bakin kan wannan maudu'i na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77. Eh to a zahirin gaskiya mu wannan taro babu abin da za mu ci sai dai mu kira shi taron shan shayi kawai domin tun kafa ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya da aka yi idan muka bibi tarihinta za mu dubi cewar da zarar duk lokacin yayin da aka tashi wannan taro babu wani ƙudiri da za a kawo a wajen taron kafin shekara ta dawo kuma ka tsaya ka duba ka ga an cimma waɗannan ƙudire-ƙudire da aka kawo a wannan taron ka alal misali kamar taro akan sauyin yanayi da aka yi tun lokacin mulki mulkin shugaba obama ake ta kai ruwa rana har yanzu akan cewa wasu kasashe su rage hayakin masana'antu da sauransu kuma har yanzu babu wani abu da aka gani a ƙasa to ire-iren wani abubuwa suna nan da yawa shi yasa wannan kawai za mu kirawo shi taron shan shayi ne kawai dai shugabannin kasashen duniya suke haɗuwa su yi kawai shine tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da a wannan makon shirin ke jin ta bakin ku game da babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin New York na ƙasar Amurka. Malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar taron eh, majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana a birnin eh, New York na America so fatan mu shine Allah ya sa taron shi haihuwa da mai ido domin mun sha ganin irin waɗannan tsaruka suna gudana a baya ƙarshe karshen su sai dai su kare a takarda na gode sashen hausa na radio boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa ne magana rabiu idris daga nan birma magarin dawa kwanton din turmini cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar eh, game da taron nan da kasashen shugabanninmu na kasashen duniya gaba da suka je amurka to sai dai mu ci allah ubangiji ya sanya da suka je allah ubangiji kai kowa gida lafiya muna musu dai fata alkhairi duk da dai taron shan shayi za mu ce musu tunda dai ba wani abu bane wanda za a talaka zai mura suke tattauna a kai ya dai kowa dai ta kan shi yake dai to sai dai musu fata alkhairi yadda suka je lafiya kuma shugaban kasar mu Muhammadu Bazim na Nijar Allah ubangiji ya sa a zo gida lafiya dukkan sauran shugabannin kasashen da suka haɗu Allah sa su gama lafiya kowa je gidansa lafiya to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da dama da ake bamu dan tofa albarkacin bakin mu dangane da wannan taro na mdd wanda shugabannin kasashe suke hallara allah ta'ala dai ya sa taron ya haifo mana tsamin ido ma'ana kwalliya ta biya kuɗin sabulu mu matan daga yanzu abubuwan da suke addaban mu da yawa mu muna fama da karancin ruwa wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa sannan da matsala uwa uba ta tsaro allah ya sa shugabanninmu su mai da kai hankali akan wannan da fatan kuma za su yi abin da ya dace ko cancanta dangane da wannan al'amari allah ta'ala ya sa mu dace allah ya dafa mana mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambegwa na gode assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar lokacin Gwamnatin daga sokoto a tarayyar najeriya samu amfani da wannan dama mu kai ma majalisar dinkin duniya abin da yake cikin zuciyar mu mu gaya mata abin da yake cikin zuciyar mu. na farko dai ya kamata a rinka martaba kowace ƙasa a matsayin ta na ƙasa ma'ana dai a daina barin wasu wasu kasashen duniya suna yin gaba gadi wajen ɗaukar ko kuma wajen karya yarjejeniya domin muna gani karya yarjejeniya yana dawo da wasu lamura baya misali karya yarjejeniya ya sa yakin rasha da ukraine an ka fara shi sannan muna gani karya yarjejeniya da yawa abin da yake haifarwa ya kamata a matsayin majalisar ɗinkin duniya domin tsayar da martaba ta ga kasashen duniya da kuma al'ummar duniya ya kamata idan ta yi magana ko kuma idan an kai magana idan wata kasa ba za ta yi ta so ta yi ba daidai ba ta rinka sanya baki ta daina kyalewa domin hakan yana taba martabarta yana kuma taba kimata domin a halin yanzu kimar majalisar dinkin duniya yana tangal-tangal a tsakanin kasashen duniya wasu suna ganin kimata wasu kuma masu ganin ana musu daidai saboda haka domin dawo da martabarta ya kamata rika yin adalci tsakanin kasashen duniya da fatan kirana zai je ga kunnin sakatare janar majalisar dinkin duniya. idan radio Iran ya magana sanusu Maɗatai da Magara Niger. Wani fata ne nake ɗauke da shi da addu'a game da wannan taron koli na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haɗa shugabannin ƙasashen duniya daban-daban a can birnin new york na ƙasar amurka ina fatan allah ubangiji sa wannan taro ya amfani ƙasashen mu na afirka ba na fatan a yi a watse mu ji shiru tamkar yadda aka saba da ina fatan za ku tashi lahiya biyu boh hausa sunana sanusi maɗatai da magaram niger assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka sunana lawa alhaji abbali daga agadar sahihan jamhuriyar Nijar. To ra'ayina akan maudu'in da kuka aza na taron da za a yi a ƙasar Amurka wanda shugabannin ƙasashe daban-daban za su hallara domin yi jawabi a tattauna matsalolin da ke damun duniya. To Ubangiji Allah ya sa wannan taron ya ba ya aifi da mai ido yawa a kuma cimma abin da ake nufi ba ya zamo ba taron shan shayi taron da za a taro a yi zantuka da ba su da amfani. Shugabanninmu na Afirka ya kamata idan suka hallara wannan taron to su tattauna matsalolin Afirka Amurka. kar su je su zama 'yan amshin shata su zama 'yan kallo duk inda aka yi da su su yi can a ba haka ya kamata su kasance ba yana da kyau su tambayi talakawa matsalolin da ke damun su in su ba su da labari ko kuma mashawartan su ba su faɗa musu ainihin abin da ke faruwa to su tattauna da talakawa da abin ya shafa kai tsaye domin su yi bayanin da in sun je can za su tattauna shi assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika babban taron da aka bude na yan mdd karo na 77 a birnin new york na amurka inda kasashe daban-daban za su halarta domin diba matsalolin da suka addabi duniya baki ɗaya hakan kwarai ya yi daidai muna fata za a yi taro a kare lafiya a tashi lafiya kuma su shugabanninmu na kasa shugabanni na kasashe daban-daban su koma gida lafiya kuma muna fata allah sa ba taron shan shayi ba ne domin ko an dade ana yin taro amma ba a gani a kasa muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu akan abin da ka tattauna mai kyau mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya. zuwa ga shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu haro na tare da mu kamar yadda muka sani ne wannan shiri yana kokari ya amsa tambayoyin da kuke turowa dangane da al'amura na fikihu bisa gwargwadon fatoyin da suke tafiya musamman fatoyi waɗanda suke sun shafi fatoyin da ke fitowa daga ainihin ayatollah uzma a said alil khamenei hafizahullah irin waɗannan fatoyi kamar yadda muke cewa hatta ku masu tambayoyin nan masu turo mana tambayoyi za ku iya koda ku ahalar suna ne za ku iya turo mana tambayoyinku daidai gwargwado amma ku nuna cewa kuna son amsa ne a bisa misali fikihun malikiya ko hanafiya ko hambali da dai sauransu amma idan kuka yi shiru to lallai za mu ba ku fatawa ne ko kuma amsa din wannan tambaya din ne bisa fikihun ja'afariya kuma bisa fatawan sayyidul khamenei hafizahullah saboda haka nan abubuwan da muke kawo magana a kai zancen tambaya din akwai wata tambaya da za mu fara da ita dangane da wannan bawan allah da yake tambaya cewa eh, ni assalamu alaikum ni misali tambaya ta ne dangane da yin alwala da ruwa wanda aka ajiye shi domin sha idan na zo na ga wani ruwa an ajiye amma an rubuta ko kuma an nuna cewa wannan ruwa ne na sha kurin ba na yin alwala ba saboda haka ni sai na ɗauki ruwan nan na je na amfani da shi wajen yin alwala ba wai na sha ba ne to shin wannan ruwa da ne alwala da shi yaya alwalata take shin ta yi ko ba ta yi ba to kaga wannan tambaya ce wacce take mai muhimmanci a rayuwar mutane misali wannan abun watakila a irin gurarenmu na afirka ba shi da yawa irin wannan ko da yake a wani guraren zai iya faruwa misali za ka gani a irin kasashen larabawa ko wasu kasashe na musulmai sai ga kana tafiya a kan hanya an sa wani dan abu mai ruwan sanyi sanyi haka kamar fridge haka amma ruwa ne na sanyi ko da mutane masu shigewa za su iya ɗauka sai su sa wani abu su sha to za ga an rubuta an ce wannan ruwan ruwa ne domin sha wato an sa shi ne fi sabilillahi amma ga masu sha to kaga tun da an nuna dan me aka ɗora shi wannan ruwa ɗin domin a sha ne duk da cewa alwala abu ne wanda yake mutum zai yi shi na ibada to amma tun da ba don wannan aka rubuta ba ba kuma an ce kurin ruwa ne don a yi amfani da shi akan komai ba a'a an ce an keɓance shi ne don a sha to kaga kai yanzu ba Allah da ka zo ka ɗauki wannan ruwa ka je kai alwala da shi bayan gashi a rubuce an nuna maka cewa an yi shi ne domin a sha to fi sabillahi wannan alwala taka ba ta inganta ba wani ya kamata ne a yi abin da aka ce don shi aka ajiye shi to amma idan har ka je kai alwala da wannan ruwa din wanda aka yaji don sha ne sai kai alwala da shi bisa jahilci sannan kuma ka yi ne domin kana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kai alwalan nan amma bisa jahilci ba tare da ka tabbata ka san hukuncin ya ya yake ba to ka ta yi da ta gabata kenan amma yanzu da kasancewa abin gashi don a sha ne to yanzu kuma an kai alwala da shi to alwalaka ba ta yi ba saboda haka ya kamata mutane su dinga lura in an ajiye wani abu an ci don kaza aka ajiye kamar wakaf ne a ajiye misali wani ƙur'ani misali kamar yadda yake faruwa a masallaci da dama a wasu gurare za a ga a wani masallaci an kawo ƙur'anai an aje an ce wannan ƙur'anin an aje shi ne a cikin waɗannan a cikin wannan masallaci kaza domin mutane su zo su karanta a wannan masallacin su bar shi su fita to idan wakafi ne irin wannan ka zo ka ɗau ƙur'anin na a wannan masallacin sai ka fita da shi ka tafi da shi gidanka to kaga ka tafi gidan da shi gidanka ka yi wani abu gasabo ka yi gasabi ko ka ga haramun ne kaga bai kamata ka ɗauka ka tafi da shi gida ba sai ka karanta shi a masallacin ka bar shi a gurin in an ajiye abu an ci don abu kaza to a yi abin dan shi sai a tashi a tafi wannan shine abu to sai eh, wata tambaya shi ma wani bawan Allah yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu tambaya ta ta shafi yin amfani ne da wani abu a yayin da muka kulla yarjejeniya da wani guri sai ne amfani da shi akan wani abu daban to ko da yake wannan abun bai fito fili ba sai yake cewa wato kamar ni wato direba ne da nake aiki da wani kamfani ina ɗaukan kaya daga kamfanin na kai musu wani guri to a wannan lokacin da ɗauko kaya ina tafiya a kan hanya sai na ga wani mutum ya tsaye da ni ya ce ni ma ɗaukan masa kayansa in kai masa wani guri kuma akan hanyar da nake tafiya ne kuma zai bani kuɗi kuma na ɗauka na tafi masa da kayansa da muka je gurin na ajiye masa kayansa na ci gaba kuma domin na kai kayan kamfanin da na ɗauku shin wannan aikin da na yi da kuma kuɗin da na karɓa a gurin wannan mutumin da na gani akan hanya ya inganta ko kuma wannan ladan da na karɓa wajen wannan mutum sun zama ba su inganta ba yaya al'amarin yake dangane da al'amura na fiƙihu wannan fisabillahi tambaya ita ma tambaya ce wacce take mai mahimmancin gaske domin irin waɗannan abubuwan sukan faru a rayuwar mu ta yau da gobe amma wasu da dama ba su kula ba su ma damu da irin wannan ba su suna ganin ma ba komai bane yanzu haka misali yadda yake nunawa ya ɗauko wato kaya ne na wani kamfani ya je ya ƙulla wata alaƙa da wani kamfani yarjejeniya kamfani suka ce ka zo ka dinga kai mana kaya daga kamfaninmu zuwa guri kaza misali a ce kamfanin nan yana nan a kaduna kullum zai ɗaukan musu kaya daga nan in sun gama kaya su loda masa a cikin mota shi kuma ya ɗauka sai ya kama hanya zai kai musu abuja to a lokacin da ya zo ake wani yarjejeniya sai ya ɗauki kayan amma kan hanya sai ya ga wani kuma da kayan wani shi ma sai ya ce kai da Allah tsaya ga kaya na ka ɗauka ka tafi min da shi in ka kai mun Abuja zan baka kuɗi kaza to shine wannan tambayar da yake shin wannan da ya tsaye da shi akan hanya ya tafi da wannan kayan nasa to yaya wannan tunda kaga yana yarje yana kan yarjejeniyar wani aiki ne da kamfanin da ya sa shi ya ɗauka masa kaya daga Kaduna dinnan. shi wannan wannan fa ita ce tambayar kaga tambaya ce mai muhimmancin gaske a rayuwar mu ta yau da gobe wani abu ne da yake faruwa tsakanin al'umma to jawabin wannan tambaya shine cewa idan har wannan motar da ka ɗebi da kayan na wannan kamfanin daga kaduna ka taka ka kama hanya zuwa abuja idan motar ta zama ta kamfanin ce kai direba ne kullum suka ɗauke ka to wannan aikin da ka yi aikin bai yiwu ba wato kenan haramun ne kuma wannan kuɗin da ka karɓa kuɗi ne na haramun saboda haka dole ne wannan kuɗin ka je ka kai wa kamfanin ka ce da su a kan hanya na ga wani mutum ya tsaye da ni na ɗauki kaya nasa na tafi da shi zuwa abuja ga kuɗin da ya bani sai ka kawo kamfanin ka ce ga abun da ya bani in kai haka shi ne ka fita ka da matsala amma idan ya kasance in wannan motar ba motar kamfanin ba ce a'a kai kurin sun kawo kai motar ka ce amma ka zo ne kayi yarjejeniya da su za ka dinga zuwa ka ɗabi musu kaya ka tafi da shi saboda haka kenan kurin kai yarjejeniya ka ta ka ɗauki kayan ne ka kai musu can to a irin wannan idan kai irin wannan ka ɗauki wani kayan na wani akan hanya to wannan babu matsala domin bai saba wa wannan yarjejeniya da wannan kamfanin ba saboda haka abin da ka karba na wannan wanda ya tsaye da kai akan hanya wannan kudin da ka karba wannan kudin ka ci halal ba shi da matsala saboda ka kaga kenan motar ka ce kuma su abin da kurin ka da wannan kamfanin yarjejeniya ku tsakaninku shine kurin su suna so ne ka isar musu da kayansu daga kaduna nan zuwa abuja kuma ka isar musu da kayansu kuma ba tasu ba motar ka ce saboda ka akan hanya dan ka tsaya ka dauki kayan wani to wannan kuɗin da ka karba halal ka ci ba matsala amma matukan ka san motar ta kamfanin ce to fa wannan kuɗin da ka karba sai dai ka dawo ka kai wa kamfanin ka ce a hanya na ɗauki kayan wani ga kuɗin da ya bani in kamfanin sun ce ban bar maka ka ci to ka iya ci halal amma in ba ka yi haka ba to wannan ka ci haramun kuma wannan aikin da kai bai inganta ba to ala'ihal gashi mun amsa tambayoyi biyu kuma ga lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Masu shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin dastan dastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala magana dangane da yakin haibara inda muka rufe kisar da kyautar gonar fadak wacce take daga cikin dukiyar fai'u wacce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da umarnin Allah ta'ala ya ba wa diyarsa Zahra Salamun alaiha kyauta ta ci gaba da kasancewa a hannun Zahra'u har tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan wafatinsa sai khalifa na farko ya kwace ta mun kuma bayyana cewa a ƙarshen yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya koma Madina ya auri matarsa ba yahudiya ummul mu'minina safiyatu al-khaybariya bayan ta musulunta wanda ya sa sauran sahabbai suka yantar da sauran kuyangunsu don girmama ta a cikin shirinmu na yau za mu fara kissar fatahin makka kamar yadda ya zo cikin sulhul hudaybiya kabilun larabawa suna da damar shiga kawance da duk wanda suka ga dama cikin ƙwarishawa ko kuma musulmi don haka ne ƙabilar khuza'a ta shiga ƙawance da musulmi amma sai ƙabilar bani bakar wacce take tare da ƙwarishawa suka kai masu hari kuma su ƙwarishawa suka taimaka masu har suka kashe wasu daga cikinsu bayan haka ne dai ƙabilar huza'a ta kai ƙarai ƙwarishawa wajen manzon allah sallallahu alaihi wa Sallam a madina a nan sai manzon allah ya ƙuduri aniyar ɗaukar fansa akan ƙuraishawa inda zai kwace iko da birnin makka gaba ɗaya daga hannunsu don a huta da ƙuraishawan kwata-kwata bayan haka kuza'a sun kai ƙararsu wajen manzan allah sallallahu alaihi sallam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa bayan karya alkawalin sulhun hudaybiya da suka yi abu sufiyan ya je madina yana neman ganawa da manzan allah sallallahu alaihi sallam dangane da abin da ya faru da bani khuza'a amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ki ganawa da shi ya kuma kama kafa da manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam don su hada shi da shi amma su ya ki amincewa an ce abu sufyan ya shiga wajen diyarsa wacce take aure manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce kuma ake kira ummul muminina ummu habiba ya zo zai zauna akan shimfiɗan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zama a ɗakinta sai ta ja shimfiɗan ta hana shi zama tana cewa shi mushriki ne daga nan ya koma makka bai san abin da zai faru ba manzon allah sallallahu alaihi wa ya karbi iko da hanyar madina zuwa makka don ya tabbatar da cewa labarin shirinsa na kwace makka bai kai ga ƙurashawa ba a cikin wannan hali ne dai sai wani sahabi mai rauni imani wanda ake kira khatam bin abi balta'ata ya rubuta wasiƙa zuwa ga ƙurashawa yana faɗa masu shirin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na kwace makka sai ya bawa wata mata wasikar matan nan ta sa wasiƙar a cikin gashin kanta ta kitso a kan takardan amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labari daga wajen Allah ta'ala dangane da wasiƙar. sannan ya tura Ali da Abi Talib alaihi salam ya je ya same ta a wani wuri da ya ambata kuma ya karbi wasiƙar. wasu malaman tarihi sun bayyana cewa Matar nan ta musanta cewa akwai wata wasiƙa a wajenta a lokacin da aliyu ya riske ta kuma ya tambaye ta bayan sun bincike ta ba su ga wata wasiƙa ba sai aliyu ya yi mata barazana zai kashe ta idan bata fitar da wannan wasiƙar ba don manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa cewa tana ɗauke da wasiƙar a nan ne sai ta fitar da wasiƙar ta bawa wa aliyu da bitalu alaihi salam ali ya kai wa manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam wasiƙar sai manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tara sahabbansa ya tambaye su waye ya rubuta wannan wasiƙar daga cikin ku ya tashi sai khatam bin abi ata ya ki tashi sai da manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ta barazana kan cewa idan bai tashi ba to mala'ika jibril zai tada shi sai khatam bin abi ata ya ga cewa ba makawa ya tashi ya ce ya rubuta wasiƙar ne ya kuma bada dalilan yin hakan wai don yana da iyalansa da ‘ya'yansa a makka yana jin tsoron kada idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga makka a kashe su to ma sauraro anan za mu dasa aya a cikin shirmu ne sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tanzu kuma ga shirmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. yau. Masu saurari barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyarmu a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a sassan duniya a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun Yahudawan sahayuniya ne kan cikin shekaru biyu da samun nasarar kulla alakar jakadanci tsakanin haramtacciyar kasar Isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. A ranar Juma'ar makon da ya gabata ce, tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma jagoran 'yan adawa Benjamin Netanyahu ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa Abdullah bin Zayad Ali Nahayan da ya gudanar da ziyarar aiki a birnin Tel Aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A rubutunsa a shafinsa na Twitter, Benjamin Netanyahu ya yi furuci da cewa yana farin cikin ganawa da sheikh abdullah bin zayat ali na Hayan. ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiya daular larabawa a fadar mulkin yahudawan sahiyoniya tel aviv yana mai jaddada cewa suna masu murnar cikan shekaru biyu da samun nasarar kulla alakar jakadanci ƙarƙashin yarjejeniyar abraham da a cewarsa ta haifar da gagarumin ci gaba a dukkanin yankin gabas ta tsakiya Netanyahu ya yi da'awar cewa zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu yana ba da kyakkyawar fata kuma babban abin farin ciki ne ganin yadda sanadiyar cimma yarjejeniyar kulla alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu yake bunƙasa ci gaba da wadata a tsakanin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a cewarsa duk da cewa Benjamin Netanyahu bai furta abubuwan da suka tattauna a kansu ba a zaman taron da suka gudanar nesa da manema labarai. shafin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila na a aharonot ya bayyana cewa ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah bin zayad ya gudanar da ziyarar aiki ne a haramtacciyar kasar isra'ila domin nuna murnar cikar shekaru biyu cur da kulla alakar jakadanci tsakanin bangarorin kasashen biyu kamar yadda a ziyarar tashi ya gana da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya irin lafit da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila isaac herzog tashar talabijin ta goma sha biyu mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sun so su ɗage ziyarar aikin zuwa wani lokaci nan gaba saboda shirye-shiryen zaɓuka da ake gudanarwa a haramtacciyar kasar isra'ila kuma ba su son ziyarar ta zame tamkar tsoma baki ne a zaɓukan haramtacciyar kasar ta isra'ila amma firaministan gwamnatin yahudawan sahayuniya ya'ir lafit ya matsa lamba domin ganin ziyarar ta gudana a wannan lokaci ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗe daular larabawa sheikh abdullah bin zayed ali nahyan da ya isa haramtacciyar kasar isra'ila ya fara ganawa ne da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar yair lafit a birnin kudus inda suka gudanar da ganawar sirri a tsakanin su musamman kan batutuwan da suka shafi hanyoyin bunƙasa alaka a tsakanin ɓangarorin biyu ofishin Prime Minister, yair lapid ya bayyana cewa ganawar sirri tsakanin mutanen biyu ya fi mai da hankali ne kan batun ci gaba da karfafa alaka tsakanin kasashensu kamar yadda tawagar jami'an bangarorin biyu suka ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da suka shafi bunƙasa harkar tattalin arziki da taimakekeniya a bangarorin harkar noma da makamashi da ruwa gami da hanyar wadata kasashensu da abinci musamman ganin yadda duniya ta shiga halin karancin kayayyaki kayayyakin abinci Hakanan tawagar jami'an haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun tattauna hanyar ci gaba da janyo ƙarin ƙasashe da za su amince da batun ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila, amma ba su ambaci sunayen ƙasashen da suke son farautowa ba. bayanin bayan taron ya fayyace cewar firaministan gwamnatin yahudawan sahayuniya ya gabatar da kyautar littafin attaura da aka tarjama cikin harshen larabci ga ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh Abdullahi bin zayad ali nahayan a tsawon shekaru biyu da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila yahudawan sahiyoniya kimanin rabin miliyan ne suka ziyarci kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda a kullum rana akwai jirage da suke zirga-zirga tsakanin ƙasashen biyu a nashi bangaren babban malamin yahudawan sahayuniya kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke jagorantar abin da ake kira da majalisar yahudawa ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa elin abadi ya yi furuci da cewa an samu yawaitar yahudawan sahayuniya da suke zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin zama a cikinta inda a halin yanzu suka haura mambobi ɗari shida daga lokacin da aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a shekara ta 2020 a zantawarsa da shafin watsa labarai na i24 news na haramtacciyar kasar isra'ila babban malamin yahudawan sahayoniya elin abadi ya bayyana cewa a lokacin da ya zo zama a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa yawan yahudawan da suke zaune a kasar ba su kai ɗari biyu ba amma a halin yanzu akwai yahudawan sahayoniya fiye da ɗari shida kuma yawan adadin yahudawan ya karu ne kwatsam a cikin shekaru biyu kacal sannan suna da gidajen sayar da abinci da suka kai guda shida a duk faɗin ƙasar gami da wuraren gudanar da ibadu masu yawa a haɗaɗɗiyar daular larabawa malamin yahudawan Sahuniyan abadi ya samu matsayinsa na kasancewa shugaban majalisar yahudawa ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ne bayan kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 karkashin jagorancin kasar amurka malamin yahudawan Sahuniyan eli abadi ya bayyana yarjejeniyar abraham da a karkashin ta ce aka kulla alakar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar makwabciyar kasar isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ta kasance mai amfani wajen ƙara kusanto al'ummar larabawa da yahudawan sahiyuniya masu bashin baki suna cewa eli abadi ya ɓoye asalin yawan yahudawan sahiyoniya da a halin yanzu haka suke zaune a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa saboda yawansu ya nimka adadin da ya faɗa saboda ya fayyace aniyar yahudawa na samar da wani yanki na musamman na yahudawa da za su kunshi cibiyoyin da dubban yahudawa ne zalla za su zauna a wannan yankin a cikin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda elin abadi tun a cikin watan afrilu ya sanar da su na kafa wani yanki na musamman na Yahudawa a tsakanin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da zai kunshi kwalejoji da cibiyoyi ga dubban Yahudawa da suka zaɓi zama na dindindin a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa. A nata ɓangaren gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa bata sanar da shirin Yahudawa na samar da wani yanki na musamman ga Yahudawa a cikin ta ba kamar yadda babban malamin Yahudawan Sahiyuniyan bai furta takamaiman lokacin fara aikin ba ko ɓangaren bangaren da suka tattauna da shi kan wannan aniya su ba duk da ya bayyana cewa sun tattauna da dillalan filaye kan wannan shiri nasu don samar da wuri mafi kyau da dacewa A ranar 12 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2021 ce, Prime Minister Gwamnatin Haramtacciyar Ƙasar Isra'ila mai murabus Naftali Bennett ya isa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin ziyara irin ta ta farko da wani Prime Minister Gwamnatin Haramtacciyar Ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa tun bayan ƙulla alaƙar jakadanci a tsakaninsu a ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 2020. karkashin jagorancin shugaban kasar amurka na wancan lokaci donald trump a birnin washington fadar mulkin kasar amurka bayan zaman taron kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ɓangarorin biyu sun hanzarta buɗe ofisoshin jakadanci a ƙasashen junansu kamar yadda majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun zaɓi buɗe ofishin jakadancin ƙasar ne a birnin tal aviv maimakon birnin kudus kamar yadda shugaban ƙasar amurka na wancan lokaci donald trump ya so ganin haka sannan a ƙarshen watan yunin wannan shekara ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da a halin yanzu ya zama prime ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya'id lafit ya jagoranci buɗe ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a birnin abu dhabi da ya zama farkon ofishin jakadancin yahudawan sahayuniya a tsakanin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha tashan watsa labaran kan ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa Muhammad bin Zayad Ali Nahyan shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a halin yanzu a lokacin yana matsayin yarima mai jiran gado shine ya gayyaci Prime Minister Naftali Bennett mai murabus zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma ya kira ga shugaban haramtacciyar kasar ta Isra'ila Isaac Herzog da ya kawo ziyara zuwa kasar a martanin da falasinawa suka mayar kan matakin da mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka ɗauka na gayyatar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasarsu. kungiyar jihadul islami ta palestinu ta yi allah wadai da gayyatar da mahukuntan daular larabawa suka yi ga firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na wancan lokaci naftali bennett da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog tana mai jaddada cewa kulla alaka da yahudawan sahayuni da kawance da su cin amanar falasɗinawa ne da ha'intar su ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ta jaddada cewa karban bakoncin jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana matsayin samar da halacci ne ga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila 'yar mamaya da ƙoƙarin ba ta halacci akan tubali maras inganci masu saurari ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki da amma da ke marasar lokaci za mu duba su da gaske labaran da aka riga aka saurara Ƙungiyar manyan ma'aikatan ɓangaren man fetur da iskar gas a Najeriya ta zargi sojoji da kasancewa umar a ba'isin yawaitar satar ɗanyen man fetur da ake a ƙasar. Gidan radiyon Faransa ba da rahoton cewa ƙungiyar ta yi wa kwamitin da majalisar dattawan Najeriya ta kafa don gudanar da bincike akan matsalar satar ɗanyen mai a ƙarƙashin jagorancin sanata Afan Basayi wanda kuma shi ne a gabatarwa wannan bayani shugaban kungiyar ta pangasan festus asifo ya ce jami'an soji waɗanda aka baiwa aikin kare bututan man fetur na nigeria ta da haɗin su ne da kuma ɓata gari ake satar man ta wajen ba da kariya ga barayi da masu gudanar da ƙananan matatun mai wasifo ya yi zargin cewa ana yin wannan satar ce da sanin hukumomi waɗanda aka ɗorawa alhakin kula da waɗannan ƙaddarori na mai a ƙasar ya ce ɓangaren sojoji wanda yake aikin tsaro na ruwa a ƙasar da kuma sauran takwarorinsu a fatakol da kuma su manyan jami'an soji sana da hannu kai tsaye a wajen wannan ɗanyar ta'asa da ake yi sannan kuma ya ƙara cewa ya kamata a gudanar da bincike wanda tuni wasu alamu suka nuna cewa jami'an sojin ba su da gaskiya domin ko suna karɓar cin hanci da rashawa a wajen masatar ɗanyen man fetur kuma suna ba su kariya a wannan badakala kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china sin wang ya sanar da cewa sojan amurka a ƙasar syria suna satar ganga 66,000 kowace rana kwatankwacin kashi 82 cikin 100 na yawan fetur da ake fitarwa a ƙasar syria a cewar ta sanarwa wadda ma'aikatar mai da ma'adanai ta ƙasar syria ta fitar ta bayyana cewa matsakaicin yawan man fetur da ake haƙowa a kowace rana a rabin farkon shekarar 2022 ya kai kusan ganga 80,300 yadda kuma sojojin mamaya na amurka da sojojin hayar su suke satar ganga 66,000 kowace rana kwatankwacin kashi 82 cikin 100 na dukkanin yawan man da ake haƙowa a ƙasar syria tun daga farkon watan agusta an yi amfani tanka kusan 800 wajen jigilar man fetur wanda aka sace zuwa sansanonin amurka da suke wajen syria a dai lokacin da siriyawa suke layi na tsawon sa'o'i a gidajen mai ya yi isharar cewa syria tana fama da irin matsaloli da amurka ta haifarwa wasu kasashe kamar irin su afghanistan iraki da libya saboda haka ne ake tauyewa al'ummar kasar syria su da kuma 'yancinsu na rayuwa maimakon kare su yana mai kira ga amurka da ta mutunta 'yancin ƙasar syria wang ya zarda cewa kamata amurka ta ɗage takunkuman ta wa al'ummar syria da daina wawure musu dukiya tare da biyan diya ga al'ummar ƙasar da kuma ɗaukar ƙwararren matakai don magance raɗaɗin da ta jawo musu babbar lauya ta gwamnati a jihar new york a ƙasar amurka ta shiga da ƙara akan tsohon shugaban ƙasar donald trump da wasu manyan 'ya'yansa guda uku bisa zarginsu da zamba za kai kare sai idan Allah ya kama gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin da kwa da kwanakin kwafatan fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya